Gwamnatin tarayyar Najeriya ta killace ayarin 'yan Najeriya 160 da suka dawo gida daga Amurka a wani otal a birnin Abuja A lokacin da muka iso filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikwe, ma'aikatan filin ba su bari an shiga ba inda ayarin mutane da suka dawo suke, saboda ba a bari sun shigo inda aka saba barin fasinjoji su bi ba sakamakon tsoron abin da ka biyo baya. Idan cikin su akwai masu ɗauke da cutar coronavirus. Da muka tuntuɓi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa ayarin 'yan ƙasar da suka dawo gida ne suka aka ɗauki nauyin tikitin jirgin su. Mahaifin ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka dawo gida wanda ya buƙaci a yi magana da shi ba tare da ɗaukar sauti ba ya tabbatar da cewa shi ya biya kuɗin tikitin ɗansa. A wani ɓangare kuma jagorar kwamitin ko ta kwana na gwamnatin tarayya Dr. Sani Aliyu ya bayyana cewa duk waɗanda suka dawo gida an killace su ne a ɗakuna daban-daban na na hotel domin a tantance ko suna ɗauke da cutar covid-19 ko aka san haka. so duk wanda suka dawo an suka sa a ɗakuna daban su kaɗai kuma zuwa kamar kwana goma za a yi musu test kafin a sallame su bayan sati biyu duk duniya haka ake ba za a kai wanda bai da cutar ba to a treatment center to shi yasa aka kai su hotel duk duniya haka ake ko ingila yanzu sun saka wannan dokar idan mutum ya shiga in kana da address za a kyale ka je gida su monitoring ya kara da cewa kamar sauran kasashen duniya 'yan najeriya da suke da niyyar dawowa gida za su biya kuɗin tikitin jirgin su so kamar yadda kika sani ko a america idan mutum zai taho suna cajin za ka biya kuɗin jirgi ne da sauransu so a yanzu dai a hakan ne mu muke biya hotels din da sauransu amma ba tabbas cewar idan mutanen suka yawa tunda muna da fiye da mutum dubu hudu kuma kuɗin da muke da shi zai fi amfani a ce an saka shi ga wanda ba su da lafiya an tabbatar suna da magani yayi. Sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya ce gwamnatin tarayya na aiki tukuru wajen dawo da sauran 'yan Najeriya da suka makale a waje gida. Muna aiki akai, muna aiki akai mu tabbatar sun dawo. amma zai dauki dan kwana lokaci duk wanda muka kawo su yanzu sai sun kwana sha hudu kafin za a sake su kayan shi ne za mu kawo waɗansu mun mun tabbatar an gama shirin kafin za mu za mu ba da permit jiragen su shigo daga karshe dai boss mustapha ya ce dangane da ɗaukar nauyin masu niyyar dawowa gida gwamnati na yin nazari halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya